barkan da kayan studio kalungu su gira bon furta ge labarai lera no ka guto ai ruka tab draman da tu bubukar no maruga ga nan da rando ami fofo mata ga ham talikuno sino huka ye mata no goti samai dai no ami huka ya han kula ba fa inda ka tunan di furta ge si to sintina ga dai irga sala internet to kan ko gayi ne wo niger labora kan ko furta ge bobo goi gayi irwan bo fere su giro ra ir ko salan margana kan te maradigan ra kan lokoli zai margu kan salan ise la hayan wo da kap futa la kwalai rayuwa daga ham zingen de ngo inganir banda sangat karin bai da internet to ikwe gagayi ne wani nijar labo kura za fevriye hando a zara waran kin da ta ca hane a kan da lahani bobo furta ge gwaye kai ya ya dai no ma so soki irse furta gino kan gwandin ga wani kamfani kan ga bore gine da ha zai samu kwandi si a ne kan ga bumbo wani alambin ga wani gan ga irma hangan on a perdu pratiquement gine kan ya ikkan dirse jara kunno mulsu zama ir gwanda dai ko bobo kan yango tare labaira sohon ir dai sigudu ga kagai zamda internet to bonno irday gudu ceri ginai bobu ne ya kan ai himga samba lalle irne do zabu asfala da internet to woye mudu ka irmudu wankan irja zama jirbi bandai wora ne sandigu sandigumu ba da irda kai kai yango ne nyamai wasa po bonno irga fakari a bonno irga ginai samba yangai kulti zamson wo kamara su so bonke yanga murada sigiti ruka ya ne rando kigite zaman sirfon dai bon inga kai da ikwai ga kai internet toki ga maga Ya dai no ami ir labar samu ka fanta shamsu akwai fakarai da buraiwo ra a foyan kalir mahangan apsi i kuma su gici bor mu nera wal ma dai halan di min haza sambu konda ni se zaman labar zaban yan fonde bon wanu wana wasu da facebook kara ni jer futa jibo furo. ira ibo mo goga heda internet fonda dumbu yango zafi bi hando jibo ran kin ta kan bisa miskan su yan sanda yanka a can di se matkan samira abdu kan go fato jodira goga diada je fais des commandes ginayen sambaisi shin yan da turki da marok ay gonda dai ko kan yan internet to bonir dai gudu cari kin internet to ga yin boda ginayen gona kan ya ai ga sambai dai kai si abin yi wasu sing fam kan internet to ni pati a sai nai si gutu isi goyi bobo no kai iri woman ba wani dan yir lakkalega iri jirbi dai no su bara iri tun halir mir kara ku kai iri di internet si umar sadisu zamani fande bonner kwane dumbuyo ngodin ningai no gumo za kan sinin kin gine ta je talle bumbo zama da kai si diye ya kai za su subo hay kunno irman nera internet bo non ha kul gona gate ina gayi connection sino bu kunno si ga ha ifu dabar fo mo kursi Gengawo zongo bon zongo no rigya niger ful kware sa te gonde niya ngai mu gwamnato da kan barasi sir kamfana ke zuzu kwara misalo bo yadinno aran faham irkaga to ir bonfere sigiro do ir bonfere sigiro wo koygi salan koje sata sigiro kanga koygi teno de maradi gandara za fevrier hando zari waran cindu guwa kanga salan tabla la hayan wo da kap kun futa la kolera o ka ya bore yan sigiro wani sula ne kan agonde mana zama tabla la hayan wo gode ga bagumun ir mahangan musa hasan wan barbatas hayan kan la kolera ko hayan wo misalo go jotandi no ka jama bonfere marga bambata wodo ijinno maradi en la kolera hausiyan saruso jin bora goga misalo bari batati ibrahim nagadi ne misaga balla kadda yangumo lokolo hankan borgadi genga lalabai za hanga sinaga ga kake wanda kai ga da lokolo gin funai iye kam kun futai dan aramu kan han foyan agto hal yanjiga kale im gurdan aga danga zama ninga him kereno ya nerko kerma konfuyan gonu ila laino ya inge yugo nge bonte danga lokoli zeno lokoli zai bankare idin ni gidan ga ka lokolora workindo ngai mu lokolo kalo dino ga sarga furo wan wana le kai goler to maido da habai gerga ibayan kul furta gihennu o burunda alboriya dini la sabu kanan zongora ga to waranka kam turiz la lokko le mu k'a da bayan ka hangan ngai hede da le jin bore sawai kai ge tengai tere bose umur kare lawali kan gogo chewse es bagalam da ne kan zaman lo gumanu bagalam kura kan ga bai kwainer ko gumino no misawo gogalala ir bagalam sikala bagalam kurara nan kan iga turis lara di naira da afoyan ir kolis bobo gonu kan in nyak fostredan ngan da bandi yo gamara ir gonu di fonde kan ir ga sambu ga duga ngan da kolis ay wo fai ir hang sine ma hagoy da hanyan woni jawabi no kan ir ga tonan di ido kolis ay im goy ngay lakale. kan si no kan ga bur mitan margadin do ine ba wande go kwaya han na na kan go cew sai sp martaba ne arusai na gogin wande wanda ya cin ni gidan tere dinra on peut avoir des élèves lokol is yango no kan yanga ka lokol tabalala ha yango hinna maga hadda wandi yango no kan yanga ha igba gumu kindai wo gaba jingai boncan se ga tabalala da yingai ga hamaiga wandi yango no kan digo ga shisha han iga tabalala wo go ga bo gi mil kan zamse irsi ga borai wo tere ka tare nu abinde mo mantiya dinu sat kai go ga te troisième ay gonde chal wandi bo kan yanga tabalala da baji han wane mo kulu i wani aro sai dan tere yora. misalo din tanga mo fonda da margana fonda yan sambu sanda kwai tanga mo kunda yan dan la kulura imute wati kulu ba minti gubon fere no kwaya bon kalasera, lokole la kole kan gongai bongore ramu kon kon ste fo kulu bo hali ga sambu février hando zagawa hanka da iya da zagawa hanka da haka ina taukar yau na kan sigini olympiad su jiga wai taken tate agades gandara ya dinu ami agto lakwali zu zungugu kina kan girai go ga koi wa da hinka gamara kayan fun niger ganda takira kayan koi gutu sigiro din sai kalir hangan musu mamman barbatasi sijen amada labko ya markwane sigiro managaki imnya fusin tarai dicher kunzen dan nijar lokolize dicher gamara inna mai muzda da yan fondara ojen c'est la familiarité makerdi furewo fondara zan kai kayan siga salbo da bai ban kan mai baino ya kuna in kai ne ya hal agdesu su eziyan gona kai ga mazandar dan ya mai mamu isba mila hala in ga fatta in kuna furewo fondara ite kerse nyak fusin yan bo ganda kulmo na kerdi futta gilo kolize wo kan fun maradi zandar nyamai da ga da zo se salma hari da farha kyar ku bayyano ngai agades ne funu ga ka fora maga ir te fora bobo ir di bor bobo kan yin ka gu funu zander da su ne wani kurfa da petit ir ka gu kan kanin te sanga ta kano ki te da kambe rugubi da vole ai sor sintina dai ne kan ai ka su a bori ir te rugubi vole da ta karin kewana ilo football margasi kai ne gaisa safate masangu a hayar amumun a gadez faransa na mifo ginfona faman diyan ne ya irbisa aya kan inisiga zura kan irte station total gane ta kren windodo agaba zankugu kan yan na kermorgu ga ka kaw keremdu wora ne mono ina defilate gande kulu no na kyar kubai ne agresura agaba lokol waranka cindugu kan yanka irgonga arzanaya dungandi kan gaba bor zongu iye zankan kindogu donu kindo te theater da doni doni kan sigine theater teatar si de suite agades ganda abzu na futta jilla kolize wo zuga gomnu goyo ga ingware mu amdumi gamara neno irka toyir furta ge labarai mai fondo goydu suro karan dangir hanga